yau juma'a tara ga watan jimadin ula hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da ishirin da uku ga watan april shekara ta dubu biyu da goma muna masu godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu lafiya da iko da dama na mu zo mu gabatar da wannan muhadara mai taken siffofin da miji ke so ga matar shi kuma wannan muhadara kai tsaye mun shirya ta ne saboda taya ɗaya daga cikin 'yan uwa murna na samun karuwan aure da ta yi mai suna aisha yusuf ya musa da kuma angonta muhammad mansur aminu allah madaukin sarki ya masa albarka ya zaunar da su zama na lafiya ya sanya ma iyayensu albarka ya saka masu da alkhairan duniya da lahira sakamakon tarbiyyansu da suka yi abin da nake so da ku ku fahimta kusan dukkanin irin waɗannan muhazara da mukan shirya a wannan makaranta namu muna shiryawa ne saboda su waɗannan amare ko angwaye su fa'idantu sannan kuma ko da kuka yi auren tuni da waɗanda ake sa ran za su yi kwanan nan an sa masa rana da kuma waɗanda suke sa ran allah maɗaukin sarki zai nuna musu ma irin wannan yini nasa a kusa ko a nesa muna son mu rika fa'idantuwa muna faɗa kowa ne ga wasu daga cikin al'amura waɗanda ake neman mu gyara mu ɗabi'antu da ɗabi'u kyawawa waɗanda za su taimaka mana wajen zamantakewa idan aka waye gari aka ce a matsayin ki na mumina ana ganin ki kina da salihantaka ana ganin ki kina zuwa makaranta kin fito da kama kyakkyawa irin kaman da Allah maraukin sarki ya umarci matan shi da 'ya'yan shi da matan mumine su siffantu da su sai kuma aka aure ki aka je aka same ki da wata ɗabi'a can daban to kin haɗu da matsala babba mun gane wannan da kyau ko wannan zaki ja ma addinin Allah suka ga wanda bai fahimce shi ba ko kuma ga wanda ya fahimce shi ya koma yana ma sauran mata kallon banza da cewa rabu da su hijabin da niqabin ne kadai amma idan ka kwankwasa sa asali sai ka same su fanko suke shi yasa jama'a ku ji tsoron Allah ku kyautata ɗabi'unku ku ji tsoron Allah ku kyautata mu'amalunku kar ki sake ki mu'amala da wani a waje wanda yake mu'amalan nan ta saba ma ka'ida da tsari na musulunci ballantana a ce mijinki ko a ce iyayen mijinki ko a wayi gari a ce yan uwa kanni ko yayi ko amine na mijinki a ce su fahimci cewa ke nan ba ne ya kirke bane ta hanyar mugayen ɗabi'u da kuma gudanarwa mai ban muni da ban kyama ya zama wajibi jama'a ku kiyaye wannan a waye gari miji yana jin daɗin mu'amala da ke fiye da kowace akwai hadisi da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu abin da ya mummumini saura ya rage mai bayan da ya samu takawa yawaye gari ya zama mumini wanda ya san dokokin Allah kuma yake kiyaye su irin ya samu mace ta kwarai ku ji siffan da annabi ya amfani da shi ke ne ce mace ta kwarai wanda yana kallanta za ta faranta mashi rai wannan ko da ko ba wai hada fuska suka yi fuskanta da nashi ba a in ya kalle ta yin take gudanar da al'amuranta ta wannan zai faranta mai tun daga tafiyanta kaiwa da komowanta a cikin gida ne shin unguwa ne za ta tafi ta ya ganta ko da ko ba ta san ya ganta ba in dai ita matan nan ta kware ce to wannan yanayi nata zai faranta man mijin rai mun gano wannan da kyau ko inda zai shigo zai ga ɗakinta ko ya ga makwancin shi ko makwancinta ko yanayin yadda 'ya'yan shi suke to wannan zai faranta mai rai saboda ta kintsa ta gyara al'amarin ya fita fes irin yadda shari'a take so kuma za ta kalli yadda ɗabi'an shi yake da kuma irin yanayin yadda wayewan shi yake za ta rika ƙoƙarin kyautata mai da kyautata ma duk wanda yake tare da shi ko mun gane wannan da kyau ko to abin ma zai fi ƙayatarwa ne inda ya kalle da ta kalle shi suka hada ido annabi ce a nan za ta faranta mai rai za ta yi murmushi kyakkyawa amma a yau mata nawa ne take son su hada ido da mijinta ta yi tsaki ta murguɗa mai baki ta ɗaura fuska ta kici-kicin kai kaci kai macen kirki ko bacci take mijinta ya kalli ta sai ya farin ciki wajen kallanta in dai ke saliha ce mutuniyar kirke da gaske kuma da mijinta zai ce ai in wance ce aka je yanzu a same ta da kaza ya yaba mata ya faɗa alkhairi ana zuwa za a same ta daidai koma ta ƙara sama da yadda mijin nata ke zatanta haka da bayanan za ta tsare mai dukiyan shi ta tsare mai kanta ba za ta gayyaci ko ta ba wani dama ko wace ce ta shigo gidan miji ba tare da izinin shi ba sannan inda benan za ta yi kokarin kiyaye mai mutuncin shi shin anguwa ne ta je ko kuwa miji ne shi benan ya je unguwa in dai macen kirki ne wacce ta dace da mumini na kwarai haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ambata amma nan za a zo za a aure ki baiwar Allah ana yaba maki wajen kula da addini kina zuwa makaranta kina fahimtar ilimin da ake karantar da ke sannan bayan nan ana yaba maki wajen kulawa da azumomi na tatawwa'i sallan dare karatun alkur'ani ke mutu mace ce mai kirki mai nagarta amma babban abin da kai ce kina aure sai a samu ɗabi'an ki ya canza a same kina dambe da kishiyarki kina rigingimu tsakanin ke da 'yan hayan da kuke zaune tare da su a same ki kina zagin uwar mijinki kin raina ta gabaɗe ba ganinta da mutunci ba ki ɗauke ta a matsayin uwa gare ki ba wannan kina cin mutuncin malamanki kina cin mutuncin addinin allah da aka ganki da siffan shi aka soki ma'ana kin yi sojan gona a cikin addini kin ci amanan allah da annabi shi yasa ku ji tsoron allah ku kyautata ɗabi'unku wallahi in ku kyautata ɗabi'unku ba za a wayi gari ana ganin ki mumina ta kwarai sai ki bayyana ma al'umman annabi ke ba mumina ba ce ballantana na zama mumina ta kwarai ina ba ta mun gane wannan da kyau sai dai wani hanzari ba gudu ba annabi ya yi wani bayani mai ban sha'awa yake cewa mumini bai taba kyamar wata mumina don ya same da da wata ɗabi'a da baya so in muminan ne to ko annabi ya ce sai ya ganta da wani ɗabi'a wanda zai kayatar da shi gaskiya ku ji tsoron Allah ku kyautata mu'amalolinku da jama'a abin da annabi ya gaya mana kenan kenan idan mutum ya tashi zai yi aure to ya kamata ya tsaya ya gayyato wasu nasoshi na alkur'ani da hadithi ya bincike menene magabata na kware suka faɗi wajen fahimtar waɗannan nasoshi? nassoshi gane da zaɓen mace ta kware wacce zai aura wanda zai ganta da siffofin da za mu zo mu bayyana wanda akalla miji na son ya samu matan shi da wannan siffar jama'a mun gano wannan da kyau ko ka'ida dai a qur'ani Allah maɗaukin sarki ya hana mutum musulmi ya auri mushirika. ko da koya mushirikan nan take idan aka ce mushirika so da dama mutane sukan yi marmazas ce ce ahlul kitab kirista ko ba yahudiya nan ba ma da su Allah yake yi ba ina batan mun gano wannan da kyau saboda Allah ya bambance wace ce mushrika kuma wace ce ahlul kitab yace ma yawaddu alladhina kafaru min ahlul kitabi walal mushrikin kun ga ahlul kitabi daban mushrikai kuma daban yace lam yakun alladhina kafaru min ahlul kitabi wal mushrikina ahlul kitabi daban mushrikai kuma daban ina ta mun gane wannan da kyau wa qalat al yahudu uzairu ibn وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم سي الله يشي يضاحقون قول الذين كفروا من قبل ashe su can daban su kuma waɗancan mushirkan da Allah ya kira su kafirai su kuma daban ina fatan mun gane wannan da kyau kenan idan wance ta zama musulma ce amma sai ya zama tana bin yan bori tana yan tsaface tsaface musamman wannan abin da ya zama mata fitina da jaraba ya zama ruwan dare wanda yake cewa maganin mata da annabi karara ya kira shi da cewa shirka wannan tiwala da mata suke yi ko mun gane wannan da kyau ko to ya zama wajibi in mace na irin wannan lalle a nisance ta saboda bala'in da zai ci ta ya ci mijinta sakamakon amfani da wannan abin take yi nan gaba sai an yi kukan da babu hawayen da za a zubar ballantana mai gani ya tausaya maki domin yana haifar da cututtuka aƙalla saba'in da wani abu allah ya ji kan malam nura ya haya ƙorami ya fara tattara irin cututtukan da wannan maganin matan yake haifarwa ni ya gaya min kuma ya ce yana kan aikin aƙalla ba kasar ba ya bincika sun kusa saba'in da wani abu wanda matan ne ke faɗi wasu kuma likitoci ne suka bincika suka gano wasu kuma suna hada cewa idan ya zama mace tana amfani da magunguna na turai ga irin illan da yake mata in tana amfani da waɗanda mutanen asia suke amfani da shi ga cututtukan da yake sa mata in tana amfani da irin abin da matan middle east larabawan gabas ta tsakiya suke amfani da shi su kuma ga irin abin da yake haifar masu ko mun gane wannan da kyau ko sai aka hada da irin wanda yake cewa ai ana hada kaza ne ai yan soyoyi ne ai aya ne da kaza da kaza duk waɗannan su ne annabi ya ce tiwala ne irin magungunan da ake annabi ya kira su da tsafi jama'a da kashi ake yi ba da wasu abubuwa ne wanda ake ci ko ake sha ko ake sassakawa a jika ba amma duk da haka shari'a ta ce kul to idan aka san mace tana biye ma irin waɗannan bokayen to Allah madaukin sarki ya hana aurenta shi yasa ma da kanshi ya ce wala hul mushrikati hatta yu'minna kar a sake mutum musulmi mumini na kwarai ya auri mushrika har fa sai ta yi imani da Allah sai Allah ya ce wala amatun mu'minatun baiwa mumina khairun min mushrikatin ita ta tafi alkhairi ta tafi dacewa sama da mushrika walau a ajabatkum komin yadda ita wancan mushrika ta burge ku wajen kyanta wajen danginta wajen dukiyar da allah Madaukin sarki ya bata cin da dai ta rasa addini ta wannan bai halatta aure ta ba kowa ne ya tsaya mata kuma kome ta mallaka wannan magana ne kai tsaye da umarni da allah Madaukin sarki ma maza su kuma mata sai allah ce wala hul mushriki na hatta yi yu'minu ke ma karki sake ki auri mushriki har sai yayi imani a waye gari mutum yana zagan ma annabi sahabbai mutanen da annabi shi ya kwanta ya mutu ya yadda da su ya zo yana zagin 'ya'ya da mata da amine da sirkan annabi wai kawai dan dan uwanki ne wai kawai dan yana da kuɗi wai dan kawai yana da kaza a waye gari a ce wai an yadda da shi za iya auren irin wannan to wallahi ke din nan ke da alkur'ani ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau wajibi duk inda mushriki yake a nisance shi kowane ne amma a yau an waye gari a garuruwa irin kaduna abuja fatakot wai sai a ce ga wani yaro arni ne fa kowa ya san kirista ce sai a ce wai ai yar musulma za ta yi auren shi ai imani a zuciya yake ai yayi alkawarin ba zai takura ma addinin ta ba wannan gaba ɗaya an nuna cewa ba a san addinin allah ba kuma ba a san me allah madaukin sarki ya yi umarni ko ya hani a kan shi ba shi ku ji tsoron Allah kan wannan Allah ya ce ba za a aure shi ba hatta yi uminu har sai ya yi imani kuma kada ya imani dan wai yana son zai aure ki don zai iya maki taƙiyya ya ce ai yanzu shi alhamdulillah yana tare da ku ai wallahi yanzu ya yi imani kina shiga hannu kuma sai ya koma ruwa sai Allah ya ce wala abdun mu'minun ki samu bawa mumini dan dako dan kwadugo mun gane wannan da kyau ko almajirin gidanku wanda yake maki wanke-wanke yake maki wanki a gida shi ke maki ɗawainiyan yau da kullum gara ki aure shi khairun min mushrikin wannan ya fi alheri sama da mushriki Allah ya ce walau a ajabakun komin yanda wancan mushrikin ya burge ki komin kuɗin shi komin ɗaukakan shi komin nasaban shi ko me za ku samu sakamakon wannan Allah maɗaukin sarki ya hana to kun ga mushirkai mata da mushirkai maza sai Allah maɗaukin sarki ya haɗe su waje guda sai tona asirinsu ya bayyana manufansu kuma ya bayyana makoman duk wanda ya yadda ya amince ya yi mu'amala da su sai ce ola'ika kun ga mushirkan nan mazansu da matansu ya ona ilan nari suna kiran mutane zuwa ga wuta ne wallahu ya da'o ilal janna shi kuma Allah maɗaukin sarki yana kira ne zuwa ga aljanna wal maghfirati da wata irin gafara na musamman bi iznihi da iznin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya wata magana mai daɗi ya ce wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yadhakkarun ai Allah madaukin sarki yana ta ƙoƙarin bayyana wa mutane ayoyin shi daki daki filla filla tsammanin ko za su wa'azanto su tuna cewa su baye ne nashi su tuna cewa bin shi shine kare tafarkin tsira allah maɗaukin sarki ya sa mu ne waɗannan bayi masu kuwa to in kun fahimci wannan da kyau sai ku gane cewa ashe allah maɗaukin sarki zai zaɓar ma annabin shi abin da ya fi kowanne ne musamman wajen abin da ya shafi zaɓen mata duk wanda ya tashi zai yi aure ya binciki wacce ce macen kirki duk inda kika ji an ce ga siffan macen kirki yi kokari ki siffanti da wannan siffan sannan duk wanda zai zo zai nemi da Allah siffanta su su ne ne sai ce muslimatin allah zai ba shi musulma wacce ta miƙa wuya ɗari bisa ɗari ga allah subhanahu wa ta'ala ba ta raba kafa allah ya ce e to e ne allah ya ce a'a to a'a ne ina fatan mun gano wannan da kyau musulma ta kware wacce ta yadda da duk abin da allah madaukin sarki ya hukunta da kuma duk wani irin halin da za ta samu kanta na rayuwa muddin dai akwai hanyar bin allah cikin wannan rayuwa za ta haƙura ta mika waya akan haka to irin wannan mace ce Allah madaukin sarki ya fara siffanta siffan da Allah madaukin sarki zai zaben mu annabi sai ce mu'minatin sannan za a ba shi mu'mina mai cikakken imanin da ta gazgata Allah da tauhirin shi ba ta shirka ba ta bid'a ba ta bin son zuciya ba ta aikata duk wani aiki na al'ada ita mutuniyar kirki ce tsakaninta da mahalicinta sai ce kwanitatin mai kankan da kai ga Allah madaukin sarki mai yadda da duk abin da Allah madaukin sarki ya yi umarni ba ta da zaɓi ba ta da cewa wajen bin Allah sai ce ta ibatin sannan wacce in ta yi ba daidai ba za ta zo ta tuba idan ta yi kuskure za ta tuba tsakanin ita da mahaifinta kasancewanta mumina muslima kwanita wannan zai sa ta rankofar da kanta wajen bin abubuwan da mijinta zai ɗaura ta a kai don tana da yaƙini ba zai ɗaura ta kan son zuciya ba sannan in ta yi mamujin abin da ba shi kenan ba za ta zo za ta roƙi gafara ta ce ya fe mata sai ce abidatin sannan mai yawan ibada wacce ta san Allah wacce ba ta wasa wajen bauta ma Allah ga duk abin da Allah yake so sai ce sa'ihatin sannan muhajara wacce ta kaurace ma dukkanin wani abin da Allah baya so zuwa abin da Allah yake so sai aka ce sannan za a haɗa ma annabi mata da zaurawa ina fatan gano da kyau jama'a wannan fa shine siffan da ake son duk in mutum ya tashi zai ina fatan mun gane wannan da kyau sannan ki zama duk abin da aka ce Allah yana so a ga kin riga kowa yi manzon Allah yana so a same ki riga kowa yi ina fatan mun gane wannan da kyau to idan kika kyautata alaka tsakaninki da mahalicinki to sai Allah ya so ki Allah na son ki sai kuma ya sa mijinki sai ya so ki domin hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa duk sanda allah madaukin sarki ya ji yana son wani to sai allah ya kira mala'ika jibril ya sanar da shi cewa shi allah yana son wani kai jibril ka so shi to sai jibril sai so wannan mutumi kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya so mutumin to daga nan sai mala'ika jibril sai ya shele kuwa cikin mala'ikun da ke sama da halittun allah da ke cikin sammai gaba daya ya sanar da su cewa allah madaukin sarki yana son wani ni ma ina son wani saboda haka kuma ku so wani din sai mala'ikun allah gaba daya wanda allah madaukin sarki ya ce babu wanda ya san su sai shi sai a waye gari gaba ɗaya suna san shi to sai allah madaukin sarki sai ya sakko ma wannan mutumi karbuwa a cikin al'umman da yake raye da su mun gane wannan da kyau ko to wannan gaban kina kyautata alaka tsakanin ke da mahalicinki kike majakadin shi biyayya abinda ki samu nan nan da nan shine sai mijinki kuma ya soki ina bata mun gane wannan da kyau gaba na biyu mala ya ce wa an ta kona zaujatu saliha ke ki zama mace ce ta kwarai ta yaya za ki zama mace ta kwarai shine ki zama mutadayyina mutamassika mai addini da riko da addinin mai mutunci da sanin ya kamata mai ba da uzuri ga duk abin da aka yi mata wanda ba ta so ina fatan mun gane wannan da kyau ba mamaki mijinki zai zo zai kuskure wajen magana ya faɗa maki wata magana wanda ranki bai so ta ba to kake fushi ki ta farfaɗan maganganu ki ce wallahi ke ma sai kin rama ai wallahi cin da ya daman da magana ni ma sai mai ai magana ba abin da ya fi batu sai batu dan uwan shi haba ai mu duk wanda ya yi da mu wallahi tallahi kaza ne ai kaza ai kaza ai kaza ki ci mutuncin shi to ke ba saliha ne ita mutuniyar kirki ko in Allah ya bata zaɓin ta iya yin wani abu kaza to sai ta duba ta ga wanne ne ya fi alkhairi sai ta yi mun gano wannan da kyau da Allah ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bihi sai ce wala in sabartum huwa khairul lissabirin akwai bawan Allah da wani ya daga hannu ya mare shi har ya daga hannu zai rama kawai sai tuno wannan ayan yana tunowa shi wancan mutumin da ya mare shi babban mutum ne yana halattar majalisin ilimi duk ya san wannan amma shaidan ya ja shi kafan shi ta zame ya mari wannan ɗan kwadugo ne a ƙarƙashin wancan alhajin gaskiya ya ga ba zai iya jure ma wannan wulaƙancin da aka yi mai a gaban matan shi da iyayen shi an mare shi ba sai daga hannu zai rama amma sai tuna Allah ce wala in sabartum la huwa khairul lisabirin sai bude baki ya faɗi wannan ayan har ya daga sai ce wala in sabartum la huwa khairul lisabirin sai ce nayi hakuri kuma zai iya ramawa ya maguza wannan attajirin sai dai abin da zai biyo baya kuma Allah kaɗai ya san yawansu amma dai ya rama alhajin ya ji daɗi hankalin shi ya tashi kuma ya ji kunya daga baya alherin da biyo mai baya allah kaɗai san yawan shi ya ce ni annabi ya hana ni marin fuska na yi kai kuma kana da daman karama na ci mutuncinka a gaban iyalinka amma ka iya bari lalle kai mutumin kirki shi ya bayyana cewa ya bijire ma abin da allah da manzan shi suke so amma shi kuma wancan ya aiki da su shi sa kowa ta binciki kanta ya take allah ya shiryar da mu lalle ki zama saliha ki zama mutune kirkin can da annabi ya ce mumini irin ki yake nema na uku malam ya ce an tahfazahu fi nafsiha wa malihi fi halati ghayabihi wajibi ne mace na kware ta kiyaye ma mutuncin kanta don allah ku ji tsoron allah wajen kalmomin da kuke faɗi a san da ba ku a gida ko a san da mijinku bayanan nan kun yi baki ko ƙawayenku sun zo ko kuma kuna tare da iko iko mata na gida irin maganganun da kuke faɗi akwai zance da hiran da zaki zo kina yi ke kina ɗauka ba komai bane wannan yana zubar da mutuncin mijinki baki sani ba wannan yana daga cikin kiyaye kanki ga mijinki ina fatan mun gane wannan da kyau ga mace ta zo gidan biki te ta wasu abubuwa na barkwanci te ta wasu abubuwa sai a rika sha matan wane ne ba wannan abin da kike a sanda da ke yake burge ki a lokaci da kina cin mutunci da zubar da mutuncin mijinki ne ke ba matan kirki ba ce ba ki da siffa na kware wanda mijinki zai yi na'am ya madalla da ke ina fatan mun gane wannan da kyau sannan wajibi ne ki kiyaye mutuncin kanki a duk lokacin da mace ta saba bin maza a waje in ba Allah ya kiyaye ta ba ko ta yi aure ba ta hakura da wannan yana daga abin da annabi yake ishara kan shi ba wani mai gidan yana wanke kafan shi ya bar gida ita kuma sai ta gayyato kwartanta gidan ko kuma ta wanke kafa ta bi shi tana matan aure tana wannan karara annabi yake cewa duk sanda mutum ya ha ya zina da matan aure to za a zo za a tsaye da shi ranar kiyama za a ce mijin. ya ɗibi ladansu adadin abin da yake so ya bari annabi ya kalli sahabai ya ce zai bar wani abu suka ce ba zai bari bai ce haka abin yake a waye gari kawai saboda ɗan abin da bai ta kara karya ba ki jefa kanki cikin hallaka na dindindin akwai mutanen da yanzu jarabansu shine neman matan aure ko mun gane wannan da kyau ko to duk macen da ta kasa kiyaye mutuncin kanta ta kasa tsare ma mijinta mutunci dangane da ita ta wannan ba matan kwarai ba ne miji ba zai taba na'am da ita ba kuma duk irin maganganun da kuke faɗi na banza mace ta zauna ta ta batsa ta ta menene wannan zai ta yawo har sai yayi ribas ya komo kunnun mijinta sai gane cewa ba mutum ne kirki yake zama da ita ba wallahi ku ji tsoron Allah ku zauna ku ta sakin maganganu ba kwa lissafin su ki ta bazar bazar bagaza kina ta abubuwa na shirme a gidan sha'ani ke a dole wai yau yi biki muke muna a jin daɗi ki ta abubuwa marasa kyau don kin ga mijinki baya nan to sai Allah maɗaukin sarki ya ƙi ki sai ya sako ma mijinki ƙinki Allah shi kyauta sannan sai ce wa malihi da dukiyar shi ku ji tsoron Allah ya ku mata dangane da dukiyoyin da maza suke baku a yau ce fa ne a kawo ki rika ɗiban dukiyar miji kina banzatarwa kin san tiya guda ke isan gidan sai ki sa tiya da rabi a dafa a zubar kuma kin san cewa ɗari biyu ke san ki cefa ne sai ki ce miji ɗari uku ne in an baki sai ki danne naira ɗarin to ranar kiyama wannan ɗarin ita za ta danne ki a wuta ranar kiyama ki sha azaba mun gane wannan baki tsare miji dukiyar shi ba akwai macen da za ta zama ita barauniya ce miji na ajiya za ta sace mun gano wannan da kyau ko ita ɗabi'anta ta kenan ita barauniya ne Allah maɗaukin sarki ya yi ta da hali irin na bera to wannan ba matan kware ba ne har ya kai ga wata saboda irin wannan ɗauke-ɗauke take yi a je gidan biki a kama a ce matan wacce ce ga can ana dukan da ta yi sata har mawaƙiya ne ce amma ko lalle mijin barauniya ya ga takaici mun gano wannan da kyau ko wajibi ne ku kiyaye mazan ku dukiyoyinsu shine malai ce fi halati ga yabi muddin miji baya nan wata mijin na nan zai riga ganin abubuwan na batanci to irin siffa mace mai kiyaye waɗannan abubuwa miji na son wannan ya aje buhun shinkafa a lissafin shi zai wata shida yana yana lissafi yana lissafi sai je siyo buhu yana ba zai ce a ah, ai na gida bai kare ba ai abin da ya saura za mu iya wata biyu ma nan gaba ana ci to ya gane ke ne kirki ce abin da ya kawo kina kiyayewa amma yan uwanki za su zo ke ki gayyato kawaye maimakon a dafa abin da zai isa a ba za ki ba kawai za ki ne ai a gane gidan nan akwai arziki ai wallahi mai gidana ba matsala sai ki banzatar mai da kaya gaba nan na sha gaya muku magana ku kiyaye a kanta da gaske nike ba wasa nike yi ko ba ina faɗi ne a yi dariya a yi raha ba 'yan mata da ake aurar da su ku kiyaye kawai da an ce ke sakarya ce dan ce ke amarya ce ke dan ce baki da wayo shikenan kawai kawa na zuwa sai a kwashe dan madara da bombita da sukari miji ana kokullawa a leda ana ba kawai kawaye su mai da ke sakarya ana fahimtar mijinki ya tafi wajen aiki ko ya tafi kasuwa gaba ɗaya sai su farin dango sai su zo gidan dan abin da ya bari na breakfast gaba ɗaya kawai duk sati sai ya siyo miki gungunin madara biyu zuwa uku mun gano wannan da kyau ku kawai ke kenan kina da kawaye masu siffin farin dango kin san sharrin farin dango suna afka mu gona me suke ba cinyewa suke ba har a wayi gari a ce ai kana fita gida to fari ke cika gidanka sai sun sassaƙe maka madaranka da komi rana na yi haka za su tafi suna zuwa dan wanke kafa kike na ɗaiba mai a kwakwalɓana ta zo da 'yan ledojinta a ɗan matso mata lotion a cikin leda ta ɗaure a matso mata dan lagoto mata mai mm, mai dan abin nan irin basilin ta zuba hoda da su gazar da suwan ta dan kakkare wanda za ta karya ta zuba ta kara gaba kaga mutum yana ta kuka to in kin zama mai irin wannan dabi'an ke ba matan kirki ba ce duk wacce ta zo ce ɗibo man ki ni ba barauniya ba a ai wanda ta ɗibo man zai ce ai ba ta samu tarbiyya ba ne a ku da ta samu tarbiyya mai kyau a gidansu da ba ta ci amanan mijinta ba miji ya ɗibo ya kawo don ki amfana ya amfana kawai shi kenan sai ku zama hawaye ina fata mun gane wannan da kyau ki zan mutum ne kirki mai kiyaye dukiyar mijinki mai kiyaye mutuncin mijinki ko da wance ta zo tana ba da labarin mijinta ai ga suke ai ga yanda yake mata ai ga yanda take mashi ke ya kike ki ci annabi ya hana ya ce kar in faɗi to kika jinawa ki ci ai ne miki nasiha kin kike daina ne shi za na baki da yake ke ballaga za ce kazan layi ke bindin akuya ne baki gaji rufin asiri ba aikin zo kin gama faɗi ina ba ta mun gane wannan da kyau wajibi ne ku zo mutanen kirki ana cewa an yi aure garin allah na wayewa kwan ɗaya kwana biyu yan mata ƙawaye zai zo su cika gida sa tambayin ta ke ne labari ki ce labari ki tambayi uwarki ina fatan mun gane wannan da kyau abin ya koma haka ne ki ce iya eh, haka ne asirin mijin na ne zan gaya maki duk wacce ke tambayan ki dangane da abin da ya shafi mijinki ta mai da ke kazan laye ne ta mai da ke karya ne ta mai da ke akuya ne ke baki da mutunci kuma ta nuna cewa iyayenki ba su iya tarbiyya ba ki gatsa mata magana ki ce daga yau sai yau na soke ki cikin kawaye na ki kore ta fata-fata sannan ki je diyarin mijinki da ya san cewa wancan kawarki ne ki soke me yasa ki ce ake kamar bari kawai mai gida in ya matsa ki ce wai tana bincike na ne dangane da kai ke karya ce ki zauna kina ba da labarin mijinki a kan me bayan aisha ba ta son irin waɗannan abubuwan ba tun maganar da za a yi a magana amma kar a yi maganar manzan Allah ba dan ana fara magana sai ki je wata ta ce ita ma tana so har aisha take cewa ita tana mamakin matan nan da ke cewa suna son maza ita ba ba tana yi ne ai ta san abin da suke so amma kokari take ta ture su kishi ne mata yawa ta kore su don kasa ce suna son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah shi kiyaye na uku na hudu mala ya ce an ta surruhu iz nazara ilaiha bi jamaliha ki riga kayatar da mijinki da kyawanki karke dan miji ya kalle ki da mummunan kama mun gane wannan da kyau ko ya ga in jikinki ne ke kokarin bayyana mai yanayin da zai kayatar da shi shine ce bi jamaliha aljismani irin suran da Allah madaukin sarki ya maki ya gina ki ke kokarin nuna miji wanda zai burge shi wa ruhi da kuma irin yanayin yadda Allah madaukin sarki ya yi maki ɗabi'a kyawawa wal aqli da kuma irin hankali da tunani da hangen nesan ki fa kullu ma malai ce duk lokacin da mace ta kware ta kasance aniqatul jamala tana da kyau wanda ya zama mai kaiwa matuka zada ta'alluqu zawjuha biha mijinta yana ƙara ɗanfarewa farewa ɗarab wajen santa ai duk yadda kike mijinki yana son ki ne ya aure ki ke ne ke gani ke mummuna ne a wajen mijinki ke kyakkyawa ce to ki zama mai kama ta kware da fuskantar shi da fuska kyawawa cikin annashuwa duk abin da baki zato kakki yadda ki bayyana shi mummuna wannan zai iya sa mijinki ya guje maki kin ga majina wannan ai ya san kina da majina ba bai sani bane kai ki saki ki face maji namijin ki na ji amma wata jakar a gaban mijinta take kwakwalanta sono haka ne ko ba haka bane wannan ya sa miji ya koma yana kinta mun gane kina tashi bacci ya mun bacci ya fito ga kwantsa ga kakke da kyara ido da mijinki ki kokari ki riga shi tashi kafin ya tashi kin je kin dan gyaggyara ki zo ki tashe shi sallan asuba ina fatan mun gane wannan da kyau kullun kawai sai rika ganin ki idi kawai malam yadda kasan amarya kullum amma an dan kwana biyu sai ga mace ta zama yadda kasan yar kwadago ta fito busu busu kalanzir ya bare a kafan ta kafan yadda kasan ta zuba gari san ba ta damuwa wannan abu ne mummuna in kin san kin yi tsifa kanki yana zama da kasan kwallo ya tsagi to kake saki mijinki ya ganki da kanki irin wannan har batsatse kake yadda ko kin yi tsifa kar ki yadda ku haɗu ba tare da kin ɗaure kan nan nake cif ba amma wallahi matan nan ba sa fahimta kwata-kwata Allah shi kiyaye gaba na biyar mala ya ce Allah ta min albaiti illa bi iznihi kada mace ta sake ta fita daga gidan mijinta sai da izinin shi anan ne in gaya muku jama'a ahlus sunna ba ta yaji yaji ba ɗabi'an sunna ba ne yaji haramun ne a musulunci saboda mace tana fita gidan mijinta ba tare da izinin miji ba mala'iku sun fara tsine mata albarka kenan har ta dawo kuma gano wannan da har sai kin dawo sana suna la'antan ki suna tsine maki albarka shi yasa ki ji tsoron Allah dangane da wannan abin kuma ki marmaza ki bar shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan miji bai baki izini ba sai ki ce wai nan dan makota ne kawai baran dan leka wannan fitan da kike haramun ne ya zama wajibi ku bari ko kuma kin je unguwa miji ya ce ki je gidanku a duk makotan unguwanku sai kin gama shiga don dalili wannan dabi'a ne mummuna da ya kamata ku bari dan abin zai iya koma mai yana nan ya haɗu da wani sai ce wallahi jiya matan ka ta yana gidanmu a'a sai ga shi ba nan gidan ta ce mai za ta ba to har abada ba zai ƙara yarda da ke ba Allah shi kyauta na biyar mala ya ce arrajulu yuhibbu matun mutabassimatun da'iman miji yana son matan shi ta zama mai murmushi ne har kullum kullum ki zama mai murmushi ko an bata maki ne? wannan ya sa ma annabi ya ce bai halatta mace wani namiji ta kaba sama da kwana uku ba sai in mijinta ne duk yanda mahaifinki ya mutu kike cikin damuwa ko mahaifiyarki abin da aka baki dama shine nuna damuwa na kwana uku rashin ado da kwalliya na kwana uku murmushi da zaki batar na kwana uku amma waɗannan kwanaki suna wucewa ki koma adanki da kwalliya da faranta mijire da komi su kuma mata allah ji gansu mun gano wannan da kyau ko amma wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa irin yadda kuke zama a gidajen raunana zato kuke ma mazaje sa su ne mace ba ta kwalliya a gida sai ka shigo ganta busu busu yadda ka san tana ta kaba to zo mai in mijin ta mutu kuma wani kaya za ta sa su ake kullum in an ganki kamar yau ne kika tare a gidan mijinki kullum kuma a lissafa shekarunki da aure a ce arba'in da yau amma kin fito kas a tamfan nan ta sha guga kin yi kunshi kin sa kwalli kin yi wanka cin da cikin gida ne kin feshe jikinki da turare kin sa takalmin nan tsikaru kin rate jaka abinki ya ce sai ke naka ne sai ke buɗe jaka ba miki abin duniya sai ta fata mun gane wannan da kyau amma kin zauna busu busu musu musu ba kya kwalliya ba kya ado ba kya tsawon ɗakin ki da ka san akan yi ma maza daga ce gayu a dai gan kawai amma kar a ga makwancin gayu yanzu gayu da su da makwancinsu duk kyakkyawa ne amma yanzu